الشيطان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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibnu Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 20 ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa da tara wanda kuma yake daidai da goma ga watan sha mai meladiya ta dubu biyu da sha bakwai. a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul baqara wannan shine majalisinmu na da 121 cikin tafsirin wannan sura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 ta'ala ce kutiba alaikum an wajabta muku idan hadara ahadakumul mautu idan mutuwa ta halarto wa ɗayanku in taraka khairan in ya bar dukiya mai yawa alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina yayi wasiya ga iyayensa biyu da kuma makusantansa bil ma'rufi ta hanyar da ta dace haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne a bisa ga masu tsoron Allah wannan sabon bayani ne wanda yake kunshe da sabon hukunci da yake da alaka da dukiya bayan mai ita ya mutu ya koma ga Allah hukunci ne da ba a yi musu shi a baya ba wato ba a taɓa yin bayaninsa ba sai a wannan ayar allah subhanahu ala ya musu bayaninsa za mu ga cewa ita wannan ayar ba a buɗe ta da ya ayyuhal na amanu ba sai kawai aka ce kutiba alaikum idan hadara ahadakumul maut har zuwa ƙarshe saboda me saboda daman tun a da can kafin ma zuwan musulunci larabawa sun san wasiya kuma suna yin wasiya wato mamaci idan ya zo mutuwa yakan yi wasiya saboda haka wani abu ne sananne a wajensu ba wani sabon abu ne musulunci ya zo musu da shi ba illa iyaka musulunci ya zo musu da ƙarin bayani da kuma yadda ya kamata su yi ta saboda haka ba ta buƙatar sai an kawo wani abin da zai ja hankali kamar yadda yake a batun kisasi kaga kisasi da yake wani hukunci ne wanda ba su san shi ba ba su taɓa jin shi ba don haka Allah subhanahu ta'ala sai buɗe ayar da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu saboda a ja hankalin mutane zuwa ga wannan hukunci da ba su taɓa saninsa ba amma nan daman can sun san batun wasiya suna yin ta suma tun a jahiliya abin da ya sa aka ambace ta a nan saboda canji da aka samu cikin yadda ake ta da suwa kuma ake yi wa wasiya a farkon musulunci akwai ɗan ɓurɓushin abin da ya rage na al'adu na jahiliya a farkon musulunci tare da su abin nan tare da musulmi game da dukiyar waɗanda suka koma ga Allah abin da suka saba da shi na jahiliya yana nan ba su daina ba domin a jahiliya sun kasance larabawa suna hana mutumin da yake makusanci wanda yake makusanci sai a hana shi gado saboda ana ganin cewa wai shi ai daman yana son ya ga mutumin nan ya mutu ya ci gadansa don haka in ya mutu din sai a hana shi wato ana masa kallon cewa ai ya ji daɗin mutuwar to tun da har ana masa wannan zargin to sai a hana shi gado suna da wannan sannan kuma sukan fifita wasu daga cikin makusanta ga mamaci a kan wasu wanda wannan yakan haifar da ƙiyayya da gaba da fitintunu abinda zai kawo rashin zaman lafiya ko zai kawo rashin nutsuwa a cikin rayuwa ta zamantakewa ta yau da gobe kamar yadda tarfa ibnu eh, abinan tarfa ibnu abd yake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan ala an-nafs min waqi al-husam muhannadi wato na kusa da kai ya zalunce ka ya fi ciwo sama da ne sai zalunce ka gara a ɗaga takobi a sara maka da a ce na kusa da kai ne ya zalunce ka wannan shi ne abin da shi wannan balarabe yake faɗa cewa zafin ciwon zaluncin na kusa ya fi saran takobi to saboda haka tun da har in aka bar su akan wannan al'ada tasu wani abu ne wanda yake haifar da rashin zamanta eh, wato kyakkyawar zamantakewa da rashin zaman lafiya da kiyayya a tsakaninsu kaga wajibi ne a samu canji a samu canji yadda suke gudanar da sha'anin wasiya a kawo abin da ya dace da manufa ta musulunci ko manufofi na musulunci wanda shine tabbatar da adalci adalci shine aje komai a mahallinsa to shine Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum an wajabta muku idan hadara kumul mautu idan mutuwa ta halarci ta halarto wa ɗayanku abinda ake nufi da halartowar mutuwa ga ɗayanku shine alamunta a ga alamunta asbab ɗinta abubuwan da suke kawo mutuwar a ga cewa ga su sun samu kamar rashin lafiyar da aka riga aka fidda ƙauna daga waraka ya yi tsanani ya zama mai bada tsoro to kaga wannan halartowar mutuwa ce ko kamar wato tsufa tukuf mutum ya tsufa tukuf shi ma halartowar mutuwa ce mutuwa ta, matso kusa da shi hakanan mutumin da ya yi kisa aka yanke masa hukuncin kisa kaga shi ma wannan mutuwa ta halarto masa hakanan mutumin da zai fita ya je yaƙi da wasu makiya waɗanda ba a tsammanin aka kwabra da su za a tsira ana wato zato mafi rinjaye shine da wuya a kubuta to kaga wanda zai fita ya shiga wannan yakin ya kamata ya wasiya to wannan shine ma'anar huzurul maut da ce idza hadara ahadakumul maut to wannan abubuwan suka samu kamar mutuwar ta zo ne tunda an samu sababin ta mai karfi wanda akan yi zaton cewa idan har ya samu to mutuwa ta zo to Allah ce idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto wa ɗayan ku in taraka khairan wasiya in taraka khairan in ya bar ya bar alkhairi abinda ake nufi da bari anan wato in ya kusa ya bari tunda yanzu yana da rai tunda har magana ake akan yayi wasiya kaga bai mutu ba bari a ce ya bar kaza anan ana nufin in yana kusa da ya bar dukiyarsa tunda mutuwa ta zo dab da shi to sai ya yi wasiya an wajabta masa yin wasiya aka ce in taraka khairan in ya bar alkhairi alkhair anan ana nufin dukiya dukiya wacce ta kunshi dukiya ta kuɗi zalla kamar naira da dala da euro ko kuma dabbobi dabbobin ni'ima kamar abin shanu da raƙuma da dabbobi tumakai da awakai ko kuma kayan amfanin gona su ma dukiya ne ko kuma gidaddaji daji abin nan eh, kamar gidajen da ake da su na haya ko gidaje ma na zama idan suna kaga su ba dukiya ne ko kuma shaguna a kasuwar kantin kwari ah, eh, <laughs> da sauran kayayyaki da mutum zai bari duk wannan suna suna cikin suna cikin alkhair sunansa alkhair alkhair me yasa aka kira dukiya alkhairi saboda Allah subhanahu wataala da ya da ya ba da dukiya ya ba halacci wannan dukiyar sawa'un dukiya ce ta kudi zallarsa ko dukiya ce ta kayan amfanin gona ko dukiya ce ta ta gidaje ko ta filaye ko ta motoci ko ta mecece ma Allah ya nufi cewa a amfana ne da wannan abu a yi kuma sa ta inda ya dace to kaga wani alkhairi ne to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira ta alkhairi shi yasa a wurare daban-daban Allah yake kiranta alkhairi kamar kamar innahu li hubbul khairi la shadid li khairi la shadid wato dan adam mai tsananin san alkhairi ne abinda ake nufi da alkhairi anan dukiya dan adam yana tsananin san ya mallaki dukiya to Allah ya kira ta alkhairi saboda wannan alkhairi ne Allah ya nufi ya nufi wato dan adam yayi da dukiyarsa yayi abin da yake alkhairi kai yayi abin da yake sharri to amma ɗan adam shi ke canza mata alƙibla ya yi wani abu na sharri da ita to kaga sharrin yana faruwa ne daga mai dukiyar ba daga ita dukiyar ba ita dukiyar ba ita ce sharrin ba shi wanda ya juya ta ya sa ta inda bai dace ba wannan shi ne ya aikata sharrin to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ya kirawo ta da da da, da alkhairi a wani guri Allah ya kira ta da fadl laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fadlan ana nufin dukiya ka tafi hajji babu laifi ka nemi ka yi kasuwanci ka samu dukiya saboda Allah subhanahu ta'ala ya kira ta da wannan sannan a larabce dukiya mai yawa da wacce ba ta da yawa ma wasu suna kiranta alkhair wato mutane suna kiran dukiya mai yawa da kaɗan alkhairi matuƙar dai kaɗan ɗin zai ishi mutum zai ishi iyalinsa dukiyar da za ta ishe ka ka ci kai da iyalinka ku rufa wa kanka asiri wannan ita ma suna kiranta alkhairi ko da bata yi yawa ba ah, amma wasu suna kiran almalul kafir shine alkhair dukiyar da take da yawa kamar yadda zamu ji aljumhur da yawa daga cikin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa wasiya da mamaci zai bari lokacin da ya zo mutuwa an shar'anta ta sawa'un kuɗin da yake da su kaɗan ne ko masu yawa ne amma an ruwaito daga nana aisha da sayyidina ali da uh, sayyidina abdullahi dan abbas suna cewa wasiya ba ta waje ba sai a cikin dukiyar da take da yawa wato sai mutumin da ya bar dukiya mai yawa shine ya ba ya yi wasiya a cikinta ibnu abi hatim malamin tafsiri nan ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri daga hisham ibnu urwa shi kuma daga mahaifinsa yake cewa ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wajen wani mutum cikin jama'arsa dan ya dubo shi ba da lafiya sai shi wannan mutum yake tambayar sayyidina ali a osi in yi wasiya in bar wasiya a cikin dukiyata sayyidina ali ya ce ai Allah subhanahu wata'ala cewa yayi in taraka khairanil wasiyatu in ya bar alkhairi alkhairi yana nufin in ya bar dukiya mai yawa wa innaka inna ma tarakta shay'an yasiran amma kai abin da ka bari dan kadan ne yace fatrukhu li waladik don haka ka bar wa ƴaƴanka kaga anan magana sayyidina ali tana nuna cewa idan kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari ƴan kadan ce to gare ya bar wa ƴaƴansa akan yayi wasiya ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sa'ad ibnu abi waqqas إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس كبر da دوادات الدراس kare mutuncinsu kare abinan biya bukatunsu shi ya fi alkhairi sama da kabarsu ba komai tare da su suna bin mutane suna roƙo to shine nan sayyidina ali yake cewa wa innaka inna ma tarakta shay'an yasiran fatrukhu liwaladik abinda kake da shi dukiyarka ka kadanci baka kabar wa 'yayanka haka nan ibnu abi hatim ya ruwaito daga al-hakam ibnu aban shi kuma daga ikrima maula bararren bawan abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas da ya karanta wannan aya in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain yace abinda ake nufi man man lam yatruk 60 dinaran lam yatruk khairan wanda bai bar dinari 60 ba dinari 60 a wancan lokaci kuɗi ne mai yawa ko a yanzu idan aka fassara dinari da irin lissafin naira ya kai wajen miliyan uku da rabi to ga wajen miliyan uku ma da dubu ɗari shida to kaga ba laifi shi ma wannan ɗin ai alhakam ibnu aban wanda shi ya rawaito hadisin daga ikrima shi sai ya ce lam turu khairan man lam samani na dinaran wanda duk bai bar dinari tamanin ba to bai bar alkhairi ba wato kusan miliyan biyar wasu daga cikin malamai ba su rarrabe tsakanin dukiya mai yawa da kaɗan ba sai dai suna ganin cewa idan dukiyar na da yawa to batun wasiya yana ƙara ƙarfafa akan mutum to mutum ya yi wasiya a cikin wannan dukiya mai yawa abu ne mai karfi da ya zama da amana tafi saboda wannan dukiya mai yawa amana da take cikin ta ce, suna ganin cewa wanda ya bar dukiya mai yawa wato ya rasu ko zai rasu ya bar dukiya mai yawa wanda yake jin tsoron dukiyar nan za ta shiga wani hali ko kuma waɗanda za su karɓi dukiyar nan bayansa ba lalle ne su su kiyaye dokokin shari'a a kanta ba za su iya yin barna za ta iya bata su to kaga a irin wannan yanayi in har ya san haka cewa dukiyar nan za ta iya shiga wani hali ko za a iya barna da ita in ya mutu saboda irin waɗanda zai bari su gaji dukiyar ya kula da yadda suke to in ya mutu bai yi wasiya a cikin dukiyar ba ma ya yi laifi ya yi sabo saboda wasiya ɗin ita za ta sa a ɗora a saisaita dukiyar kuma ya zama da dukiyar ta bi inda ya kamata ta bi don haka kaga ya kamata a ce a irin wannan yanayin ya yi wasiya za mu yi bayanin abin da wasiya ɗin take nufi kalmar wasiya nufi tana nufin wato ka yi umarni da a aikata wani abu ko a bar wani abu wato mutum ya yi umarni da a aikata wani abu ko a bar wani abu bayan bayana bayan baya nan sawa'un yana da rai ko bayan mutuwarsa to duk abin da zai bari cewa a yi kaza ko ka a yi kaza to wannan shi ake kira wasiya sannan wasiya tana nuna umarni ne mai ƙarfi saboda babbar amana ce yayin da mutum ya yi wasiya ga wani ya zan baya nan ko ya mutu to wannan abin da ya bar masa amana ce amana kuma tana da nauyi kwarai da gaske to amma daga baya ya zan kalmar wasiya ana amfani da ita ga abinda umarnin da mutum zai bari a zartar da shi ko a kula da shi bayan mutuwarsa kalmar wasiya takan zo da ma'anar mutum ko tafiya zai yi ya ce wa wani ka kula da gidana ka kula da kasuwanci na ka kula da kaza wannan wasiya ce to amma daga baya sai zan an fi amfani da ita ga wanda zai mutu ga wanda zai mutu shi yasa ya zo a cikin hadisin al-irbad ibn sariya wanda al-imam eh, abu dawud da tirmidhi suka ruwaito shi a cikin littafansu da yake cewa wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا العباد ابن ساري يكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إيمان وأزي وترانا wa'azi mai gamsarwa wato wani wa'azi wanda yake ah, ya kai matuƙa wanda har zukatanmu suka raurawa saboda wannan wa'azi idanuwanmu suka zubar da hawaye saboda wannan wa'azi muka ce ya rasulallah ka annaha mau'izatu muwaddi wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana wato kamar wanda zai bar duniya fa ausina kai mana wasiya kaga kenan wasiya tana nufin abin da wani zai bari saboda zai bar duniyar gaba ɗaya umarni ko hani da zai bari ga wasu su zartar bayansa bayan zai bar duniyar gaba ɗaya kuma wasiya lokacin da ajali ya matso to ta fi shiga rai sosai ta fi shiga rai matuƙa sama da a ce ana zaman lafiya ne in mutuwa ta zo kuma ta fi nuna cewa mai wasiya ɗinnan da gaske yake domin a lokacin ba za ka zarge shi cewa yana da wani kwaɗayi ba mutumin da yake kan ganin mutuwa rai kwakwai mutu kwakwai saboda haka abin da zai bari ba maganar zargin ko wani kwaɗayi ko wani abu a tare da shi shi yasa tafi zama tafi zama mafi ƙarfi mafi shiga rai sosai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa annabawa suna yin wannan kamar yadda ya gaya mana a baya mun karanta am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون lokacin da Allah ya ce ko kuna halarce lokacin da mutuwa ta halartu wa Yaqub lokacin da ya ce wa ‘ya'yansa me za ku bauta wa bayana suka ce za mu bauta wa abin bautarka kuma abin bautar iyayenka Ibrahim da Isma'il da Ishaq ilahan wahidan abun bauta nan daya wa nahnu lahu muslimun kuma mu gare shi muke bi kauya haka nan hudubar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ta ban kwana ita ma a matsayin wasiya ce domin bayan ta ita ce karshen hudubar da yayi wa al'ummarsa bai yi wata huɗuba da ta kai wannan ba bayan ta sauraka ita kanta kamar ta kunshi wasiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al'ummarsa yayin da ya ji cewa azalinsa ya matso kusa al'adar larabawa al'adar larabawa idan mutum ya zo mutuwa idan yana da ɗa namiji ko 'ya'ya maza to kawai sai ya mallaka musu dukiyar sai su yi rubda ciki a kanta idan ba shi da 'ya'ya maza maimakon ba shi da 'ya'ya maza sai 'yan uwansa maza danginsa kamar mahaifinsa ko wani baffansa ko dan baffansa dan wan mahaifinsa ko dan kanin mahaifinsa wani dai makusancinsa na namiji kawai sai ya danna dukiyar gaba daya sai ya cinye don haka ba za a ba wa mata ba ba za a ba ma waɗanda suke yara ba ko ƙanana to wani lokaci shi mai kuɗin da kansa sai wasiya kan cewa rabin kuɗinsa sai dubi wani daga cikin 'ya'yansa da ya fi shakuwa da shi kawai ce sai ce in na mutu rabin kuɗin nan da na tara a ba wani ko ma in ya bushi iska ya ce duka kuɗin a ba wani cikin 'ya'yansa sai ya zaɓi ɗaya sai ya ce a ba shi. to shi ne lokacin da musulmi suka istakarar musulmi suka zo a madina suka hijira ya zama da sun samu al'umma wacce take su kadai ne Allah ya karka kawo musu shari'a ya rika kawo musu dokoki a cikin dokokin da ya kawo musu akwai a shigo da makusanta a cikin harkar dukiya da mamaci zai bari tunda a lokacin da za su bar wasiya ko bayan mamaci ya mutu ko da bai bar wasiya ba 'ya'ya maza ke ko namiji wanda ya fi karfi shi yake danna dukiyar gaba ɗaya ba a bawa mata ballantana yan uwansa mata ‘ya'yansa mata ma ba lalle su samu ba ballantana ‘yan uwansa mata hakanan iyaye su ma ba su suka ba su ba in dai har akwai ‘ya'ya maza su kare ake barwa dukiyar shi yasa za mu ga a nan da allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wannan shari'a bai ambaci maza ba bai ambaci ‘ya'ya maza ba bai ambaci ‘ya'ya ba sai ce yusikum abin nan sai ce idza hadara ahadakum maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina ba a kawo maganar yaya ba sai aka ce iyayensa biyu da kuma al wato danginsa na kusa bil ma'rufi ta hanyar da ta dace al ma'ruf shine alfi'ilu fi'lu ta ta'lafuhu al nufus abinda mutane suka saba da shi duk masu hankali suka yadda da shi babu wani abin kyama a cikinsa wani abin da ya dace shi ake kira al-ma'ruf to kaga al-ma'ruf shine adalci shine sanya abu a inda ya dace don kamar Allah subhanahu wata'ala yana cewa su yi wannan wasiya ga iyaye da kuma na makusanta bil ma'rufi ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da bata dace ba ta hanyar da ta dace da shari'a kuma aka ce haƙƙan alal muttaqin haƙƙi ne ga masu tsoron Allah me yasa aka kawo masu tsoron Allah aka ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah dan a kwadaitar da su cewa su yi wannan abu duk mai son ya zama mai tsoron Allah to ya kamata ya yi wannan abu saboda abinda duk mai tsoron Allah zai yi to mai kyau ne duk wani abin da aka ce aiki ne na mai tsoron Allah to wani abin yana da kyau kenan to kamar dan a jawo su a kwadaitar da su su yi rika yin wannan wasiya ga iyayensu da makusantansu sai aka ce haƙƙi ne akan masu tsoron Allah don ka ji cewa kai ma kana so ka shiga cikin wannan tawaga bara ka yi kuma don a yi maka nuni ba wai don ana da cewa wanda yake mai sabo ba kai yayi kada a fahimci kamar ana cewa mai saban Allah kai yayi sai mai tsoron Allah a'a ana so a nuna maka cewa yin wasiyyar nan shine tsoron Allah rashin shi sabawa Allah ne wannan shine abin da ake so a nuna maka ba wai ana nuna maka abin nan ba don haka aka keɓance shi kamar yadda ibnu atiya yake cewa aka keɓance wannan batu da masu tsoron allah ba don komai ba don a nuna maka cewa wannan wata daraja ce wata martaba ce da ya kamata kai ma a ce an same ka cikin wannan tawaga sannan aka ware alwalidai ce wasiyatu lilwalidai ne aka ambaci alwalidai sannan aka ce al'akrabin alwalidai da al'akrabin iyaye maza iyaye da kuma dangi galibi akan manta da su musamman kamar yadda muka yi bayani in suka tashi barin wasiya din sai su bar wasiya ga 'ya'yansu maza ba sa tunanin iyayensu ba sa tunanin uwa uba ko uwa ba a tunaninsu ballantana kuma a tunanin dangi su ba a tunaninsu sai dai ku wa 'ya'yansu ko kuma sadatul kabila a duba wanda yake shugaba a cikin wannan kabilar sai a yi wasiya cewa a kai masa wani yanki na kuɗin to shi yasa sai aka aka ambace su a nan aka ambaci iyaye aka ambaci makusanta saboda yawanci ana mantawa da su ba a kawo su lokacin da za a yi wasiya musamman a wancan lokaci na jahiliya kafin musulunci ya zo da gyara sannan an gabatar da alwalidai su aka fara faɗa kafin al'akrabi shi alwasiyatu lil walidai ne aka ce iyaye su aka fara faɗa don a nuna maka cewa su suka fi cancanta ka fara da su don haka in aka tashi rubuta wasiyar to a fara da su kafin a fara da kafin a kawo al'akarabi kuma kamar yadda muka ce wani lokaci in suka tashi maimakon su faɗi yayansu su faɗi yayansu kawai ko kuma su raba dukiyar da kansu su ce kaso za a bamu wani kaso za a mu wani kaso za a bamu wani dukiyar ta ƙare ba tare da ta zo kan su waɗannan iyaye ballantana kuma makusanta wasu daga cikin masana suna cewa larabawa sun kasance saboda alfahari da nuna neman suna ba sa son yin wasiya ga makusantansu sun fi so su yi wasiya na nesa saboda a ce kai wani karimi ne wani mai kyauta ne ka gama yadda yi wa wani wasiya wani abokinsa ko wani aminansa wani can na nesa wanda babu wani abu da ya haɗa su sai sai wasiya kawai cewa rabin dukiyar nan a kai masa don a yi ta ba da labarinsa cewa shi karimi ne to don neman suna irin wannan yasa suka yi haka wani lokaci kuma saboda kiyayya da gaba da take tsakaninsa da 'yan uwansa wannan ta hana su ma ya tuna da su ya musu wasiya to shi yasa Allah subhanahu ta'ala sai ya nasi a kansu al'ayan nan za mu ga cewa tana nuna cewa gwargwadon abin da za a yi wasiyar da shi ba ayar ayar ta bar wa shi mai wasiya ya ta ya ga cewa nawa ne zai yi wasiyar da shi nawa zai bayar nawa kuma wane mai zai bashi ba ayar ba ta zo ta ce ga abin da za ka ba wa iyayen ba ga abin da za ka ba makusanta ayar ba ta yi wannan rabon ba illa iyaka dai abin da ayar ta yi shine ta nuna masa cewa ya yi adalci ta ce alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi yayi adalci saboda haka in ya tashi kada ya abin da zai kunshi zalunci ko cutarwa kada ya ɗauki dukiya mai yawa ya ba ma wanda ko aure bai da shi ga wani can kuma da 'ya'ya ashirin ya hana shi abin a zo a gani ya ɗauki mai yawa ya ba ma wannan wanda gashi nan ba shi da ko a ƙarƙashinsa to kaga anan bai bi ma'rufi ba bai yi abin da ya dace da adalci ba abin da ya dace da adalci shine ne duba ya ga buƙatar wanda zai ba wa ya ga irin buƙatarsa irin nauyinsa irin hidimarsa da irin dacewarsa wani ma in ya duba zai ga cewa wannan in ya bashi ma barna zai yi da dukiyar shi shaye-shaye zai yi da ita to kaga irin wannan bai dace ɗauki dukiya mai yawa ya je danka masa ba in har ma zai bashi to ya bashi wacce ba ji ba zai ba za ta kare. to shi yasa duk da Allah bai ce ga abin da zaka bawa kowa ba ya bar abin a hannunka to amma ya daure ka da wani madauri mai karfi shine bil ma'ruf da ce yana nufin abin kai ya fita daga cikin adalci ka yi abin da ba zai kawo hassada a junan yan uwa ba ba zai kawo kiyayya ba domin wani wata wasiyar in ka yi ta to shikenan ka bar baya da kura domin ka riga ka assasa ka gina wata hassada a cikin wannan gida waɗanda ka ebi dukiya mai yawa ka ba su wasu watakila suna da kusanci da kai fiye da waɗancan baka ba su ba to kana tafiya kuma shi kenan gaba za ta shiga tsakanin waɗannan bangarori duka biyu to kai abin da duk ba zai haifar da wannan ba duk yana karkashin bil ma'ruf da Allah ya faɗa to bayan wannan aya sai ayar da take cikin suratun nisa sai ta sauka sai ta shafe wannan aya ta shafe ta shafewa dunkulalliya a dunkule domin ayar da take cikin suratun nisa ta bayyana gado da waɗanda za a ba gado da kuma abin da za a ba kowa wato masu gado da kuma fara'idinsu alwarasa da kuma fara'idinsu ga masu gado ga kuma komai kowa abin da za a shi don haka waɗannan da suke da gado duka yanzu ba magana ake ta sai abin da ka yanka musu ba yanzu Allah ya riga yanka musu haƙƙi ne nasu ne ko kaki ko kasu yanzu ba a buƙatar yarda ka ba lallashinka ake ba ka ake ba kuma wannan haƙƙin da aka yanka musu shine nasu da can an barka kai za ka kintata ka dumbuzo ka ce ga naka to yanzu babu wannan Allah ya raba ya ba kowa nashi wataƙila wannan ayar da ta fara sauka wannan ta wasiya kamar shimfiɗa ce Allah subhanahu wata'ala yi na ya kawo kuma shari'ar da za ta nuna kuma ga gado yadda yake sai aka fara yin shimfiɗa cewa a yi wasiya abinda za a ba wa iyaye a yi wasiyar abinda za a ba wa makusanta ban su ya'ya maza an san cewa su wani ana ba su saboda haka Allah bai ambace su a nan ba shi yasa za mu ga a ayar gado da ta zo a cikin suratul nisa'i Allah ya buɗe ta da yusikumullahu fi auladikum a nan kai ne za ka yi wasiyar a can kuma kai ake wasiyar a nan mutum ne yake wa uwansa wasiya a nan aita mu a can kuma allah ne yake wa mutum wasiya to kaga a nan abinda ake so a ɓata shine maganar gori yanzu Allah ne ya wasiyar cewa wani a ba shi kaso kaza wani a ba shi kaso kaza wani a ba shi kaso kaza ba wanda zai masa gori daga baya akwai wanda ya ci gado aka yi masa gori <laughs> Allah ne ya ba shi. to saboda haka sai Allah ya yi da kansa ya raba da kansa ce kuma Allah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayin har zuwa karshen ayoyin da suka zo na abin nan to da wannan fara'id da wannan rabo da aka yi daki-daki kowa aka faɗi wato kasansa sai ya zama na an shafe wajabcin wasiya da yake cikin wannan aya sai ya zama na abin da ya yi ya saura a cikinta shine wasiya a cikinta ya zama ya dawo mustahabbi kamar da yake alƙa'i idan an yi naskhul wujub to ya yabqa al-hukmu idan aka shafe wajabci to mustahabbi kuma yana nan sai ce to yanzu ba wajibi ne da farko wajibi ne mutum ya zo mutuwa ya yi wannan wasiyar to yanzu ba wajibi ne amma mandubi ne an so ya yi wannan wasiya haka da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa waccan aya ta cikin suratun nisa yusikumullahu fi auladikum ta shafe wannan ayar da take cikin wannan sura ta bakara eh, kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut maut in taraka khairan lilwasiyah wannan shine da yawa daga cikin abinda malamai suka tafi al-hasan al-basri qatada ibnu da'ama al-basri ibrahim an-nakhai al-kufi amir ibnu shurahbil al-sha'bi al-kufi malik uh, ibnu anas al-madani abu hanifa al-kufi al-auza'i al-shafi al-shafi'i ahmad jabir ibnu zaid wannan duk malamai ne waɗanda sun tafi akan cewa wannan hukunci na wannan aya na wajabcin wasiya an shafe shi yanzu waccan aya cikin suratul nisa ta shafe shi wasiya ta dawo ba wajibi ba ya zo a cikin sayyid bukhari a tafsir suratun nisa hadisin jabir dan abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar radiyallahu anhu sun kawo min wato sun zo gaishe ni ba ni da lafiya sun zo su gaishe ni ba ni da lafiya sun zo abin nan bani salima bani salima shine inda ake cewa kiblatai ne a yanzu suka zo mashiyai ne a kafafuwansu ba su hau abin hawa ba wato kamar daga masallacin annabi ka zo kiblatai da a kafa to da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka jera a kafa suka tafi har kiblatai ne domin dubo jabir dan abdullah ya ce sai suka zo suka same ni ban san inda kaina yake ba saboda rashin lafiya ban san inda kaina yake ba la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa annabi sai ya alwala da wannan ruwan sauran ruwan alwala sai ya watsa wa jabir ibn abdullahi a kansa nan take sai ya farfado sai daga kai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar tsaye a kansa to da farfado sai ya ce ya rasulullah bima ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah dukiyata me kake bani umarni in yi da ita ya ma'aikin Allah waɗannan fa su ne sahabbai yana son annabi ya gaya masa ya zai da dukiyarsa an dai san jabir waye jabir ko jabir dan abdullah ya ce ya rasulallahi mali dukiyata me kake bani umarni in yi da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai wannan aya ta sauka فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين حظ أكرشان آية kaga wannan yana nuna cewa daga wannan lokacin maganar wasiya ta zo ƙarshe wajabcin wasiya ya zo ƙarshe aka shiga sabon faifai shine maganar gado da rabon gado sai Allah ya saukar da wannan ayar cito ya karanta masa ya cito ga wasiyar da Allah ya kawo ya yi maka cewa in ka mutu ga yadda dukiyarka za ta kasance wannan babu saɓani a gurin malamai kakaf cewa ayatul mawaris ayar da take maganar gado wata take cikin suratul nisa ita ce ta zo daga baya wannan ayar ita ce ta fara sauka kuma da yawa daga cikin magabata sun ambaci cewa ayar da take cikin suratul nisa ita shafe wannan aya daga ciki akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan umar akwai abu musa al-ash'ari akwai sa'id ibn al-musayyib cikin tabi'ai kenan akwai masruq ibn al-ajda akwai zaid ibn aslam shuraih uh, mujahid uh, ata ibn sirin muhammad ibn yasar al-ala ibn ziyad az-zuhri qatada da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ayar ta ayar wasiya ayar wasiya an shafe ta wannan da muke magana a ta uh, waɗannan dukan surwayoyinsu suna nan a cikin tafsirin ibn abi hatim da tafsirin Ibnu jarir tabari da tafsirin Ibnu munzir ya zo a cikin sayul bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa kanal malu lil walad wa kanat al wasiyatu lil walidaini ne fana Allah min zalika ma ahab yace da can dukiya ta yaya maza ce ko ta yaya ce wasiya kuma ta iyaye ce to sai Allah subhanahu wata'ala ya shafe abin da ya ga dama daga cikin ayar wasu daga malamai suka ce hukuncin ayar yana nan ita wannan ayar da muke magana a kanta in taraka khaira lil wasiyatu ayar wasiya yace wasu malamai suka ce hukuncin ta tana nan abin da ake nufi shine a farkon al'amari tun farkon al'amari ma tun farkon da ta sauka ma abin da ayar take nufi in ji wasu malamai suka ce tana nufin mutum ya yi wasiya ga wanda ba za su ci gadinsa ba wanda ba su da gadon shi ne ana nufin iyaye kafirai tunda kafiri ba ya gadon musulmi to in ya zan shi musulmi ne iyayensa kafirai ne to ya musu wasiya ko kuma a shi ɗa ne iyayensa bayi ne bawa <clears throat> baya cin gado sai da shi a cina shi to idan iyayensa suka zan bayi ne to ya yi masu wasiya in yana da dukiya saboda in ya mutu ba za su ci gado ba to wasu malamai suka ce ita ayar wasiya da aka ambaci ne ana nufin wanda ba za su ci gado ba cikin iyaye na makusanta ko dangi su ma ana nufin waɗanda ba su da gado a cikin dukiyarsa kamar ulul arham a cikin magabata waɗanda suka faɗi wannan akwai al-dhahak akwai al-hasan a wata ruwaya daga cikin ruwayoyi biyu da aka ruwaito daga wajensa akwai tawus kuma wannan shine ikhtiyar shine zabin ibnu jarir tabari eh, imam mufassirina amma dai maganar farko ita ce tafi inganci maganar farko ita tafi inganci cewa ayatul mawarith ayar gado ta shafe wajabcin wasiya da ta zo cikin wannan aya to waɗanda suke cewa hukuncin wasiya yana nan bayan an shafe shi wasu su ce yana nan a matsayin wajibi har yanzu zuwa yanzu dinnan wajibi ne lil aqrabin alladhina la yarisu amma ga kusantan da ba su gado cewa wajibi ne mutum yayi wasiya ga wani abu daga cikin dukiyarsa a bashi wannan shine fadar al-Hasan da Tawus da ad dahak da Tabari wadanda su suna ganin cewa ayar tana nan ba a shafe ta ba domin sun ce ba a shafe ayar ba don haka suna ganin duk wanda ba shi da gado to dole ne a yi masa wasiya a bashi wani abu daga cikin dukiya waɗanda kuma suka ce mansuha ce an shafe hukuncinta su ne mafiya yawa daga cikin malamai kamar ibnu abbas kamar masruq kamar muslim ibnu yasar da al'ala ibnu ziyad su ma sun faɗi haka su ma sun faɗi haka sun ce duk da cewa an shafe ta amma hukuncinta yana nan dangane da waɗanda ba su da gado to haka kaga a gurinsu a nan ana nufin a taksis an keɓance hukuncin ne yanzu an rage masa yawa da can alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin kowa da kowa da mai gado da mara gado to da ayar gado ta sauka aka raba wa kowa aka ba shi haƙƙinsa matukar yana cikin masu gado to abin da waɗanda ba su gado su kuma sai suka ci gaba da zama a cikin ayatul wasiya an fahimci wannan an fahimci wannan sosai ayar gado ta fitar da waɗanda suke da gado daga cikin ayatul wasiya su yanzu ga rabon da Allah ya yi musu kuma shi ya yi wasiyar da kansa yanzu ba wasiyar mamaci ake magana ba ta Allah ce sauraka su su zo karkashin wasiyar Allah a ba su nasu kasan wanda ba su da gado sai su ci gaba da zama karkashin wasiyar shi mamaci an fahimta ibn abbas kamar yadda tabari ya ruwaito yana cewa in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin yace nasakha man yarith wa lam yansakh al alladhina la yarithun Allah ya shafe waɗanda suke gado daga cikin wannan aya amma bai shafe makusantan da ba sa gado ba kaga kenan an-nasakh a gurin ibnu abbas a wannan abin da yake nufi at taksis an keɓance wasu da hukuncin banda wasu hakanan Ibn jarir tabari ya sake fitar da wata ruwaya daga ali ibn abi talha daga ibnu abbas ce in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin sai yace fa kana la yarithu ma'al gairuhu walidina ghayruhum illa wasiya in kana lil aqrabina da can banda iyaye babu masu gado sai dai wasiya in an yi wa makusanta su ma sun an musu wasiya sannan su samu fa anzalallahu ba'du haza, daga baya sai Allah ya saukar da wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth ibnu abbas ya ce fa bayyana allah subhanahu walidai. A nan sai allah yayi bayanin gwargwadon abin iyaye za su gada maimakon da wasiya ce da, an bar abin haka yake a buɗe sai abin aka kwamfata aka ba to sai Allah ya bayyana gwargwadon abin da za su gata wa aqarra wasiyatal aqrabina fi thuluthi malil mayyit amma sai Allah ya tabbatar da waccan aya ta ci gaba da zama a yi wasiya amma a cikin sulusin dukiyarsa kamar yadda nan gaba za mu yi bayani akwai gwargwadon da ba a san wasiyar ta wuce haka cikin duk abin da ya tara ba a san ta wuce sulusi akwai daga cikin malamai wanda suka ce ayat tana nan tana nuna cewa waɗanda suke al'akarabi makusanta mandubi ne mustahabbi ne a yi musu wasiya daga cikin dukiya ah, wannan shine maganar jumhur duk da sun ce ayar an shafe ta amma suna nufin an shafe an shafe wajabcinta amma yadda tana nan har yanzu mustahabbi ne wajabcin da aka ce kutiba alaikum shi aka shafe amma maganar wasiya din tana nan har ma suna cewa idan ya kasance yan uwansa waɗanda ba su da gado suna cikin bukata sannan shi kuma yana da dukiyar da zai yi wasiya sai bai yi ba fa bi ma sana to tur da abin da yayi bai kyauta ba ko yayi wasiyar amma bai sa su ciki ba yayi wasiyar a bawa na ai kaza ai kaza ai kaza amma ga 'yan uwansa danginsa suna cikin bukata ba su da gado in ya mutu shikenan amma bai sa su ba to yayi yayi abin da bai dace ba amma wasiyar da ya ta lalace wasiyar tana nan za a zartar da ita yadda ya amma bai kyauta ba wasu malamai suka ce wasiyar ta 'yan uwa ce inda zai yi wasiyar babu su a ciki to za a bata wasiyar a dawo da ita a bawa 'yan uwan nasa akwai wanda daga cikin malamai waɗanda suka faɗi haka kamar jabir ibn zaid Shabi ishaq ibn rahuya al-hasan al-basri amma magana da take abin dogaro cikin maganganun malamai shine alwasiya alwasiya takunu da ghayril warith wanda baya gado shi ake wasiya ah, shi ake wasiya kuma wasiya na hukuncinta mutaraddida bainal wujub was sunna al ko dai ta zama wajibi kamar yadda suke faɗa ko ta zama sunna ce amma mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi waɗanda suka ce wasiyar wajibi ce sun yi hujja da wannan ayar suka ce Allah ya ce kutiba kutiba tana nufin wajabci kamar kutiba alaikumus siyamu an wajabta mu kutiba alaikumul qisasu an kutiba alaikumul qitalu so kalmar kutiba tana nufin aujaba ko furida an farlanta muku saka ce kutiba ya nuna wasiya wajibi ce sannan aka sake bin karshen ayar aka sake karfafa wannan wajabci ce haqqan alal muttaqina haƙƙi ne akan masu tsoron Allah don a yi ishara a yi nuni zuwa ga cewa wanda ya bar ta bai yi ba to ya bar abin da yake tsoron Allah ne zai iya fadawa cikin sabon Allah wanda shine kishiyar tsoron Allah sannan suka yi hujja da abin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin littafansu daga Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ba haƙƙin mutum ba ne wato ba cancanta ba ce ba daidai ba ne ga mutumin da yake musulmi yana da dukiyar da zai yi wasiya a cikinta ya yi kwana biyu face wasiyar nan tana rubuce a wajensa suka ce to wannan ya nuna cewa wajibi ne kenan yayi tunda aka ce kada ya kwana biyu ba wasiyar a rubuce matukar da yana da abin da zai yi wasiyar da shi abin da zai zama ya wato kawo rikitarwa a cikin wannan hujja tasu musamman hujja da hadisin abdullahi dan umar shi ne shi kansa abdullahi dan umar wanda ya ruwaito wannan hadisin bai yi wasiya da wani abu daga cikin dukiyarsa ba shi ya ruwaito hadisin to da a ce ya fahimci wajabci to da ya kamata shi ma da ya zo mutuwa ya wasiya a cikin dukiyarsa wa huwa a'lamu an-nasi bi warwihi yafi kowa sanin abin da ya ruwaito wa a'rafu an-nasi bi ma'ana qawlihi ma haqqu imri'in muslim shi yafi kowa sanin ma'anar ba haƙƙi bane ga mutum musulmi wannan jumlar da annabi amfani da ita shine kuma sannan shi wanda ya ruwaito hadisin marfu'i wato hadisin nafi'u daga annabi sallallahu alaihi wasallama afwan hadisin abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine da ya ruwaito kuma nafi'u bai yi wasiya ba abin nan afwan ibnu umar bai yi wasiya ba shine nafi'u nafi'u shi ruwaito hadisin nafi maula ibnu umar shi ruwaito hadisin wasiya din nafi an ibnu umar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan shi ya ruwaito daga ibnu umar cewa bai wasiya ba babari a cikin littafinsa tafsirinsa ya rawaito da kyakkyawar salsala daga ayyub daga nafe daga ibnu umar cewa lam yusi cewa ibnu umar bai yi wasiya ba ya ce amma mali fallahu a'lamu ma kuntu asna'u fihi fil hayati dukiyata Allah ne mafi sanin abinda na kasance ina yi da shi a rayuwata wa amma riba'i fama uhibbu an yashraka waladi fiha ahadun amma abin wurina da na bari ba na sha'awar wani ya yi tarayya da 'ya'yana a ciki imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ɗauki ma'anar wancan hadisi da ya ruwaito daga da abdullahi Dan umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma haqqum ru'in muslimin ya ɗauke shi a matsayin al-ihtiyat wal hasb cewa mutum ya yi kokarin. wato kiyayewa sannan ya ɗauki abin da girma da mahimmanci abin da hadisin yake nuna kenan ba wai wajabci ba ya ɗauki abin da mahimmanci sosai ta yadda kada ya kwana biyu babu wasiya a rubuce tare da shi wato ya gaggauta kamar ya ce mustahabbi ne gaggauta rubuta wasiyar ya rubuta ta lokacin yana cikin lafiyarsa ya kafa shaidu a kanta ya rubuta duk abin da yake buƙatar ya rubuta Ah, wasu daga cikin malamai kamar ibnu da al a cikin littafin sa ihkamul ahkam ya tafi akan cewa hadisin yana nufin hukukul ibad wato mutumin da haƙƙin bayi yake kansa ana bibiyar shi ba su suka akwai amanar wasu da ya karba ajiyar wasu a wajensa to shi ake magana cewa kai ya kuskura ya kwana biyu bai rubuta wannan ya aji ba saboda in ya rasu a mayarwa da masu haƙƙi haƙƙinsu ba ana nufin wasiya ta raban dukiyarsa ga wasu makusantansa ba ana nufin haƙoƙin mutane da suke wuyansa ba su da suke kan shi amana ajiya da aka bashi to ya rubuta wane ya bani kaza wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza su sun fassara hadisin abdullahi dan umar da cewa abin da yake nufi kenan wasu malamai sun yi wannan fassara kuma shi ne abin da ibnu daqiq al-eid ya fi karkata a kansa abin da zai ƙara karfafar wannan shine abin da ya zo a cikin sayyid bukhari sayyid muslim hadisin muhammad ibn shihab az-zuhri daga nafi' yake cewa abdullahi dan umar yana cewa ma marrat alayya lailatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا indi وإني tun daga lokacin da annabi ya faɗi wannan ban taɓa kwana ɗaya mafacin wasiya tana rubuce a tare da ni kaga kenan shi ba ya fahimci wasiyar da ake nufi ba yana nufin ana nufin wasiyar dukiya in an zo mutuwa ba yana nufin wasiya ta haƙoƙin da wasu ke wuyanka ka rubuta shi yasa da ya zo mutuwa bai yi wasiya da cikin dukiyarsa ba abdullahi dan umar baya daga cikin waɗanda ake lissafa su da sun tara dukiya cikin sahabbai baya cikin masu dukiya saboda haka watakila ya bar wasiyar saboda bai bar abin da ake kira alkhairan din ce alkhairu shi da almalul kathir in taraka khairan in ya bar dukiya mai yawa to shi bai bar dukiya mai yawa ba Ah, ana ce min lokaci ya ga gashi kuma maganar ba ta zo gaba ba dole dai mu haƙura mu tsaya mu kwana a daji ah, abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه